Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 sai kuma wasu tashoshin FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Juma'a ashirin ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran. 'Yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun bayyana shugaba Donald Trump a matsayin shugaba mafi rashin wato mafi rashin da'a a tarihin kasar kasar habasha ta ƙaddamar da tauraron dan adam ɗinta na farko a india na wato a india kuma 'yan sanda a birnin new delhi sun hana wani taron jama'a a wasu sassan birnin domin dakile zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar tokanin labaran kenan kuka saurara idan muka shiga cikin shirin kuma za ku ji irin halin da mazauna garin wapki da ke jihar arewa mai nisa a kasar kamaru da ke kan iyaka da najeriya ke ciki gaskiya muna cikin juyayi da ainihin bakin ciki da ɗimauta game da harin da 'yan ta'addan boko haram suka kawo mana a wannan garin namu na wufki A Najeriya kuma alkaluma na nuna cewa kimanin mutane miliyan 100 ne ba su da aikin yi, amma kuma mutum miliyan 100 ba a rana ɗaya za a yi wannan ba ba a shekara ɗaya ba za mu ka a wannan lokaci na wannan shugaban ƙasa muhammadu buhari na ƙarshe muka cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin wurin a ce rabin abin da ya kamata To muna tafi da wasu labaran kuma kamar kullum a rana irin ta yau juma'a Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkonku da warhaka ga labaran duniya. 'Yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. dukkan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zarge-zargen tsige trump saboda zarginsa da ya yi wato da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden wanda shine ke kan gaba wajen yiwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta democrat shi kuwa senator bernie sanders wanda shine na biyu a bayan biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira trump tataccen makaryaci wanda ya ci amanar amurka da ma'aikatan amurkar Kasar Habasha ta kadamar da tauraron dan adam dinta na farko a sararin sama a yau dinnan Juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati da ke kasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya wacce ke birnin Addis Ababa. mataimakin firaministan kasar da mick mcconnell ya bayyana a wani jawabin da ya yi cewa wannan tamkar farkon bunƙasa fannin fasaha ne ga ƙasarsa bayanan da za a samu daga tauraron za su taimaka wa habashar wajen sanya ido kan albarkatun ƙasar to masu sauraro kada ku sha'afafa kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola a ƙasar. alkaloman da aka samu a baya-bayan nan a ƙasar sun nuna cewa mutum hudu ne suka kamu da cutar yayin da kuma mutum 100 wato takwas suka rasa rayukansu sakamakon cutar. jami'an lafiya dai na ta ƙara damuwa ganin cewa hannun agogo na iya komawa baya game da ci gaban da aka samu wajen daƙile cutar ta ebola a yankunan kivu ta arewa da ituri saboda ci gaba da fada da ake yi tsakanin ƙungiyoyin mayaka da dama Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce an kawar da wannan mugunyar cutar daga yankuna 25 da ke fama da ita. Daraktan shirin dakile cututtuka na WHO Michael Ryan kenan ke cewa. And last week, 4 to 10th of December, the number of cases jumped to 27 in a single week. So that's nearly a threefold increase. Abin mamaki ne yawan karuwar da muke ta ƙara samu a yankin arewacin Kivu. A cikin makon da ya gabata kawai mutum 27 sun kamu da cutar ta Ebola. 'Yan sanda a birnin New Delhi na kasar India sun haramta gangami a bainar jama'a wanda kwanaki uku kenan zuwa yau Juma'a. 'Yan sandan sun katse hanyoyin intanet domin kokarin dakile zanga-zangar da kasar ke ta fama da su, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum takwas. An kuma tsare fiye da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu. mutane a indiyar daina zanga-zanga ne domin nuna adawa da wata sabuwar dokar da ta shafi baiwa 'yan kasashen waje takardar zama 'yan kasar wato takardar zama 'yan kasar wacce suke ganin tana barazana ga tsarin demokradiyyar kasar wadda babu ruwansa da addini yayin da wasu ke ganin dokar ba ta yi wa musulmai adalci ba wasu da dama da suka hada da 'yan jam'iyyar prime minister kasar narendra modi na ganin dokar za ta kara baiwa mutane karfin gwiwar komawa indiya da zama a kasar da a yanzu take fama da cunkoson mutane Madina Ɗaribu ke mai shanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai cikakkun rahotannin namu. A can kasar Kamaru a jihar Arewa mai nisa, maharan Boko Haram sun yi wa ƙauyen wabki diram Mikiya cikin dare, inda suka shiga gidan limamin garin. Ga wakilin sashen Hausa a Kamaru Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. maharan boko haram sun kai farmaki a garin wakki da ke jihar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru kusa da kan iyakar kasar ta kamaru da kasar tarayyar najeriya da misalin karfe biyu na dare ne dai maharan suka yi wa ƙauyen biran mikiya har suka shiga gidan limamin garin suka yi wa ɗiyarsa. yankan rago na tambayi wani mazaunin ƙauyen malam yahaya ko a wani hali ake ciki a yanzu haka gaskiya muna cikin juyayi da ainihin bakin ciki da ɗimauta game da harin da 'yan ta'addan boko haram suka kawo mana a wannan garin namu na wufki wato sun shigo cikin dare misalin karfe biyun dare suka shiga gidan limami guda suka yi ma ainihin diyarsa yankan rago suka yi ma shi yankan rago suka yanka ta to gaskiya muna cikin bakin ciki muna cikin jimami kuma wannan baya nasaba yana da nasaba da sakakin gwamnati gwamnati akwai sun yi sakaci sosai musamman jami'an tsaron da suke a wannan garin namu gaskiya akwai sakaci saboda ya kamata a ce a karfafa jami'an tsaro a ƙarfafa ainihin rundunan soja da jami'an tsaro na 'yan sanda 'yan sanda na ciki dss ya kamata a ce an karfafa su saboda boko haram ɗin ba a nesa suke ba ba a wani waje daban suke ba suna kusa ba wai a nesa suke ba in ba haka ba ta za a ce in ba don tsabarashin rashin tsaro ba a ce 'yan ta'adda boko haram a ce su kawo tari su yi irin wannan kisa su kashe eh, mace a gidan eh, babanta su yi kamata yankan ba wannan wannan wannan abun wannan abun nan bai yi ba na ji wani ta bakin jami'an tsaro amma abin ya faskara shi ma magajin garin na kwalfata na buga wayarsa Sabata shiga ga dukan alamu dai har-haren boko haram yana ci gaba da ruruwa a ƙauyukan da suke kan iyakar ƙasar najeriya nijar chadi da jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to allah ya kyauta a gaida muhammad awal garba A Najeriya kididdiga da ma'aikatar kwadago ta yi ta nuna cewa a cikin mutanen kasar miliyan 200 da ake da su sama da miliyan 100 ba su da aiki mai tsoka da zai iya fitar da su daga ƙangin talauci wanda yake nufin cewa kashi 60 cikin 100 na ɗaukacin mutanen na rashin aiki wato ɗaukacin mutanen ne rashin aiki ya shafa amma ministan ma'aikatar ba da agaji walwala da jin daɗin jama'a sadiya umar faruk ta tabbatarwa muryar amurka cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari na aiki tukuru wajen tabbatar da cika alkawuran da ya yi na fitar da mutanen miliyan 100 daga kangin talauci ga wakiliyar sashen hausa madina dauda da sauran bayani Wannan kididdiga da ma'aikatar kwadago ta fitar ya ƙara jaddada batun cewa yawancin matasa a Najeriya ne ba su da ayyukan yi, wanda ya sa ƙwararru a fannin tattalin arziki irin su yusha'u aliyu ganin cewa koma baya na rashin ayyukan yi din na da alaka da rashin tsaro da yake addabar kasar a yanzu to tun kafin yancin kai abin da ya fi samar da ayyukan yi a kasan shine noma kuma a 'yan shekaru na an samu matsala sosai game da muhallan noma saboda kamar yankin arewa maso gabas eh, rikici ya sa matasa da dama sun bar gonaki sannan masu ayyuka sun daina ayyukansu sannan ba zirga-zirga saboda da yawan mutane suna zirga-zirgar fatauci ne haka kuma a cikin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya shi ma an samu matsaloli na tsaro wanda ya sa da dama daga cikin mutanen da ke aikace-aikace su ma hakan baya ta samuwa musu sannan kuma akwai yanayin da gama makarantu da kuma muhallan samar da ayyuka ya gagara saboda kamfanoni da dama masu ɗaukan ma'aikata aiki musamman kamfanon da suke da alaka da gona kamar masaku duk ba sa aiki da kuma abubuwan da suka shafi a wutar lantarki wanda ke safar da ayyuka sosai su ma duk sun sa mutane dama ba sa aiki saboda rashin waɗannan abubuwa amma ga ministar ma'aikatar ba da agaji walwala da jin daɗin al'umma sa'adiya umar faruk ta ce gwamnati na ƙoƙari tukuru wajen ganin ta cika alkawalinta na ba wa mutane sama da miliyan ɗari ayyukan yi da zai fitar da su daga kanyin talauci da fatara. Mutum miliyan 100 ba a rana ɗaya za a yi wannan ba ba a shekara ɗaya ba. Za mu ka a wannan lokaci na wannan uh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na karshe mu cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin Wurin a ce rabin abin da ya kamata a yi na na mutane za a fitar talauci kuma da yadda Allah za mu cimma wannan nasara insha Allah. Akwai matasa da za a ce an sauya musu halaye daga cikin 'yan ta'adda yawancinsu yanzu suna cikin al'umma amma kuma ba a fasa tsangwama su ba wani mataki za ki ɗauka wajen tabbatar da cewa sun samu ayyukan yi kuma an taimaka musu wato mataki za mu ɗauka shine za mu yi aiki da wannan hukumar tsaro da in muka samu wa'annan tatattun 'yan ta'addan da suka yi nadama kuma aka radicalizing ɗinsu mu kuma nan ne za mu shigo mu ga cewa mun yi din uh, ɗinsu kuma mun tsugunar da su kuma mun ba su tallafi na yadda za su iya dogaro da kansu su samu sana'a A yi wa'anda za su koma makaranta ne mu ga cewa an mai da su sun koma makaranta in wa'anda suke son su sana'a ne a ga cewa an ba su sana'a da za su iya dogoro da kansu su kula da kansu da ma iyalansu nan gaba wannan shine kudirin wannan ma'aikata saboda su ma 'yan najeriya ne kuma dole a ga cewa an fuskance su an saboda a hana su sha'awar ma kara koma inda sun ka fito insha A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda gwamnati za ta kai su mataki na gaba kafin wa'adinta ta cika nan da shekaru uku. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto. kimanin 'yan gudun hijira 800 ne daga 2,400 da ke samun mafaka a jihar agadas suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar unhcr ta agadas suna kokawa da rashin cika musu alkawari kuncin rayuwa matsalar ilimi rashin aikin yi da dai sauransu 'yan gudun hijirar sun hada da 'yan kasar chadi afirka ta tsakiya da sudan ga rahoton da wakiliyar muryar amurka tamar abari ta hada mana kimanin 'yan gudun hijira 800 ne da suka hada da na kasar sudan chadi afirka ta tsakiya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira wato unhcr inda suka ce sun gaji da rashin cika musu alkawura da ake yi kamar yadda wannan dan gudun hijira na kasar chadi yake cewa euh, Mon problème, j'ai quitté au chat Ni sunana Suleiman Usman ɗan ƙasar Chadi ne, na zo Nijar na biyo ta ƙasar Algeria. na zo nan yau da wata hudu na ga abubuwa da dama ba sa tafiya kamar yadda ya kamata kamar harkar ilimi rashin aikin yi na kuma ga mutane suna cikin wahala musamman matasa mu ma kuwa matasan ne mu ne kuma manyan gobe amma ga mu zaune ba karatu ba aiki ba zai yiwu ba shi ne ya sa muka zo nan don a sama mana mafita a nan ofishin unhcr je in famila ba isufu Ina da iyalai a kasar mu ta Chadi ba mai taimaka mana nike taimaka musu. Gani a nan ba aikin yi ina so ne na samu kyakkyawar rayuwa. Muhammad Nur Abdullahi shine shugaba mai rikon ƙwarya na ofishin UNHCR na jihar Agadez. Ya yi ƙarin haske kan nauyin da ya rataya a kansu game da 'yan gudun hijirai. Euh, nous avons eu une rencontre de masse avec eux. a lokacin da 'yan gudun hijira suka zo nan ofishinmu na unhcr mun yi zama na musamman mun tattauna da su inda suka bayyana mana bukatunsu wanda suka hada da kula da kiwon lafiyarsu matsayinsu na 'yan gudun hijira a niger sai kuma hulɗa da ƙungiyoyi masu hannu da shuni sun miƙa mana wannan a hukunci amma ba su ce suna buƙatar komawa ƙasarsu ta ainihi ba mu taimaka musu sun nemi mafaka a nan jihar agadis ta ƙasar niger gwamnati da kungiyoyi sun ɗauki nauyinsu ba aikinmu ba ne mu mai da su inda suka fito wato ƙasar libya muhammad nur ya ƙara da cewa za su bi hanyoyi na samar da mafita ga 'yan gudun hijirar Nous avons euh, mis en place une stratégie de gestion de cette crise. Mun sanya wata fusa'a na magance wannan matsala eh, eh, shine ci gaba da tattaunawa da 'yan gudun hijirar da ke bakin ofishinmu. Za mu bayyana musu su koma cibiyar da aka karbe su, can ne za a yi komai. Eh, za mu waye musu kai kan illar kan illar hana hanyar da suka yi wa mutane. Dr. Mamman Bukari shine shugaban da'irar Agadas. jan hankali ya yi ga 'yan gudun hijirar kan irin kulawar da ake basu. a matsayin mu na shugabannin don kana karamar da'ira agadis muna jan hankalinsu da ke inda an ka ce ka yan gudun hijira kana da durwa kenan menene hakki amma kuma kana da obligation menene abun da ake in kama in ka ko mutane suna zamna wuri dole za ka bin yadda suke tahiyar da harkokinsu mu kiran da muke musu to lalle su yi su diba su gani wanga kokari da gwamnati yake da kokari da jiha take da sarki shi ma duk yana yi kowa yana ka kokarin shi cikin wannan magance haraka kenan dai daga wajen su ne samu su gyara musu amma mun ji suna ci sun ci agadis ba ba wuri bane inda ya kamata su zo su zauna su rubuta to su da suka kasa nan sai su kai su wurin bayan da kamata su je su kai su fala mun dai mun ba su wuri an ba su komi kenan mun musu goma ta arziki tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar tallah ya masararru har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka bayan da majalisar wakilan amurka ta tsige shugaba donald trump majalisar wakilan ta ce ba za ta aika da tuhume-tuhumen da suka yi wa shugaba trump zuwa gaban majalisar dattawa ba har sai majalisar ta dattawa ta amince da ka'idojin da za a bi wajen sauraron wannan shari'a yau batun da shirin duniyar amurka zai dubi a kai kenan wanda zai mai da hankali kan matakin da za a ɗauka nan gaba bayan da aka tsige shugaba trump sunana mahmud lalo Kuma yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce ba za ta mika tuhume-tuhumen da suka kai ga tsige shugaba trump zuwa majalisar dattawa ba har sai majalisar dattawa ta bayyana ƙa'idojin da za a bi wajen sauraron wannan ƙara a gabanta yayin taron manema labarai na mako-mako da take yi pelosi ta ƙara da cewa ba za kuma su zaɓi masu shigar da ƙara da za su wakilce su a gaban majalisar ba har sai an samar da waɗannan ƙa'idoji dr nasir damowa malamin jami'a ne a jihar florida ya mana karin bayani kan wannan mataki da zai tunkari majalisar ta dattawa to abin da za a ɗauka matakin da za a ɗauka shi ne za a kai wannan yunkurin da suka yi kamar za su rubuta shi kamar bill sai su tura ma majalisar dattawa su kuma suna karɓar wannan za su shaida ma antony general chief justice na ƙasa eh. wato justice roberts kenan cewa ga abin da aka yi saboda haka shi zai zama alkali ga wannan shari'a kamar shari'a za a yi yadda kasa ana zaman shari'a su 'yan majalisa da ta su ne 'yan abin nan a juros wasu masu yanke hukunci hmm. su kuma mai gabatar da kara wanda ita nan sifalosi ta zaɓa shi zai gabatar da kara ta ce ga tsadar da suka kawo na fili. To shi babban alkali na ƙasa da ka ambata a baya takamaimai wace irin rawa zai taka a wannan zama idan batun ya je gaban majalisar ta dattawa. Eh shi zai shugabanci abin amma ba zai yanke hukunci ba. Zai zama kamar alkali ne kawai. Yayin wata hira da suka yi da abokiyar aikinmu Grace alheri Abdu, Yakubu Lame wanda ke lura da al'amuran siyasar Amurka ya yi ƙarin haske kan dalilan da suka sa ita Pelosi ta ce ba za su mika batun ga majalisar dattawan ba har sai an cika waɗannan ka'idoji. To yanzu abin da zai faru shine ita speaker wato shugaban majalisar ah, tarayya za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da yasa suka tumbuke shugaban kasa. To amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai wa 'yan jaridu ɗazu har yanzu bata san lokacin da za ta aika ba za ta tsaya ta cewa sai majalisar dattawa ta ƙasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a saboda su masu sayar da za su shirya. Yakubu Lame kenan. To wannan batu na jinkirta kai waɗannan tuhume-tuhume zuwa majalisar dattawan na ci gaba da jan hankulan Amurkawa kuma manufar ɗaukan wannan mataki a ɓangaren 'yan Democrat ya haifar da ra'ayoyi mabambanta a tsakanin Amurkawa. Hassan Sallau Jibiya shi ma mazaunin nan Amurka ne da ke fashin baƙi kan siyasar ƙasar. yayin kuma wata tattaunawa da suka yi da abokiyar aikinmu madina ɗahir mai shanu ya mana karin bayani kan abin da ya sa yake ganin 'yan democrat ke jan kafa wajen ɗaukan mataki na gaba yanzu kai ne a ce ka je kotu idan ka je kotun kuma ka san ba za a maka adalci ba sai ka mm. ga eh, ba wani eh, amfanin zuwa kotun mm. abin da yake faruwa ke kenan tunda shi shugaban majalisar dattawa ya fito ya ce ai zai aiki da fadar white mm, house wato zai goya ma ah, trump baya eh, ke ne zai goya ma trump baya ba zai kira wasu shaidu ba kawai za a yi waci da wannan to malam ah, hassan hakan na nufin kenan yana nufin duk abin da zai faru da shi dai zai goya ma shugaban baya ne ba zai bi ka'ida ba abin da dai yanzu kenan yake faɗa kenan eh, mm. ba zai bi ka'ida yadda aka saba yin wannan shari'a ba a matakin majalisar dattawa shine a zo a yi a shiga kotu kenan a mm. kira shaidu daga kowane bangare da bangaren shugaban kasa da su ma bangaren da democrat su ma su kira nasu shaidun a zo su ba da bahasi yadda jama'a kowa zai saurare su kafin a kada a ƙarshe kenan ta sanatoci mm. wadda za ta yanke hukuncin ko Uh, za a tsige shugaba trump uh, a matakin senate mm. wani shine matakin karshe wanda zai ba kujerarsa mm. kuma ba za a tsige shi ba hassan sallau jibiya kenan to lura da cewa siyasar amurka ta ta'allaka ne kan nuna bangaranci na jam'iyya ko yayewar tsige shugaba trump a wannan mataki yake ga abin da yakubu lame ya ce wato kafin a cire president trump daga ofis dole ne sai majalisar dattawa sai an samu wato 'yan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'ar cewa cire shi daga ofis to kuma wanda ba zai faru ba saboda kamar yadda kika ce 'yan republican sun fi yawa wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa saboda haka bayar da za a yi a cire shi daga ofis. to idan dai majalisar dattawan ta wanke shi shugaban na amurka zai ci gaba da zama akan karagar mulki duk da cewa majalisar wakilai ta tsige shi amma hakan tamkar tabo ne ta ban masa a cewar dr nasir danmowa. to makoma ta shine shine zai ci gaba zama shugaban kasa kawai wannan tabon da aka bashi cewa an taɓa shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi amma ba wani abu da zai shaha shi shaha ta game da mulkin da zai ci gaba da yi. Dr. Nasir dan kenan. To ana dai sa ran nan da watan Janairun shekara mai zuwa. Batun zai isa gaban majalisar dattawan inda nan ne shugaba trump zai san makomarsa masu haro da aka makawa karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin grace alheri abdu da madina dahir mai shanu da kuma daukacin bakin da aka ji muryoyinsu sai julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida Mahmud Lalo da Shirin Duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kwa kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban gida Mato da Abdulaziz Dangora da kuma Malam Mani Tinau. suka ce muna fatan wannan ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kawo kasar jamhuriyar niger ta zama alkhairi ga al'ummar kasar da ma sauran kasashen Afirka musamman na yankin Sahel domin halin da yankin ya tsinci kanshi na rashin zaman lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan nahira da ma duniya baki daya. Daga nan sai saƙon da ya fito daga Isa Lawan Girgir ya ce salon VOA Hausa rattaba hannu kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba buhari ya yi allah ya sa 'yan najeriya su gani a ƙasa domin an daɗe ana kasafin kuɗin najeriya talaka sai dai ya ji a rediyo sai kuma saƙon da ya fito daga ahmadu abacha ya ce voa hausa ba shakka yaban gwani ya zama dole ina jinjinawa dan majalisar mu na karamar hukumar macina a jihar yobe wanar barkacalla a jiya maina bisa ga namijin kokarin da ya yi da gyara mana tukka ruwan sha da suka lalace a yankin da kuma baiwa masu sana'o'i jari domin su bunƙasa kasuwancinsu allah ya bashi ci gaba da ikon shimfiɗa mana ayyukan ci gaba saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu ya ce gwamna abdullahi umar ganduje dai na ci gaba da nuna maitarsa a fili ta yunkurin tube mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu daga kujerarsa to sai dai muna ƙara tunatar da gwamna ganduje cewa ko da ya tube mai martaba daga kujerarsa to shi ma fa ba zai dawwama a matsayin gwamnan jihar kano ba don haka akwai bukatar ya dinga tuna shi ma sauka zai yi daga wannan kujera. To jama'a ku ci gaba turo mana tambayoyinku da ra'ayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa godiya muke yi juma'a mubarak huta lafiya. Binta kenan da wasiƙun masu saurare. To madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina ta dawo da labarai a takaice. 'yan takarar shugaban kasar amurka da ke kan wato su bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar democrat sun tafka muhawara da daren jiya alhamis tare da caccakar shugaba donald trump da aka tsige wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar kasar habasha ta kadamar da tauraron dan adam dinta na farko a sararin sama a yau dinnan juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati da ke kasar china hukumomin habasha da na china dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola a ƙasar. a ƙarshe kuma 'yan sanda a birnin new delhi na ƙasar india sun haramta gangami a bainar jama'a wanda kwanaki uku kenan zuwa yau juma'a ake yi fama da shi a ƙasar 'yan sandan sun katsa hanyoyin intanet domin ƙoƙarin daƙile zanga-zangar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum takwas da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma zuwa can dare idan za mu sake shigowa da shirinmu na ƙarshe a yinin yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku a kan duk wani al'amari da ya shafe ku ko kuma ci gaban ƙasa yanzu a madadin madina ɗahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta hada ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu vasco ni aisha mu'aza nake cewa ku huta lafiya sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.